Ifa? To, to ita ɗin ce ta gayyato ka? Eh, haka muke alkawari da ita zan zo yau. Dama mun yi da ita idan muka na zo yau din zan samu mu gana da kai kai ma. To, ka yi samari. Ka yi gaskiya da ka zo din To, a me ka zo? Ina nufin abin hawa. A keke ne. To,